haka yake sashen hausa na murya amurka ne ke magana daga nan birnin washington dc Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin ranar Asabar. Za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. sai kuma mamacin shirin ciwon mace shirin da ke haɗa kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta saƙonnin da kuke aiko mana a wayar tarho yanzu kuma ga hadiza kyari da shirin ina za mu je. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. Yadda watakila wasu masu sauraron mu suka ji a makonnin da suka gabata mun taɓo batun tazarar haihuwa ko family planning a turance inda a wannan yanayi mata sukan tsanci kansu a wani hali na cewa suna samun matsaloli da illatarwa sanadiyar amfani da kwayoyin magunguna ko allurai ko kuma ma implant wanda ake dasawa da dai makamantansu sai ku biyo mu domin jin ci gaban shirin. za mu ɗaura ne daga inda muka tsaya. Domin bakitan za mu dangata wannan bayani din ga addini idan har aka dubi yanayin rayuwa a yau ina ganin kamar bayan alfanun abun a bangaren kiwon lafiya idan muka dubi yau a yadda rayuwa ta kasance duk abin da za ka yi a addinance za ka iska da cewa yanayin rayuwa yana iya dan taba shi ko kuma yana iya dan canza shi a yau mun waye gari a kasan nan bayanai korafe-korafe da ake yi game da arewa a ya ta'allaka ne akan rashin kula na musamman da ake ma yara da ake ake aikuwa a Karazube. Um, ni abin da nake son in nuna a nan shi duk da yake ni ba kwararre ba ne a bangaren nazari da addini to amma dai ni ina mai ra'ayin da cewa akwai alfanu na musamman a tattare da tagara daga haihuwa zuwa haihuwa domin akallan akwai kiwon lafiya na yaranka na biyu akwai maganar makarantansu da sauransu duk da yake dai a musamman din za a ce komai Allah ke yi haka ne amma kuma kamar yadda bahaushe yake cewa wai daidai kudin ka daidai shagalin ka ni ina ganin kamar a yau yanayin rayuwa a kuma tarbiyya da ta shafi addinin mu da kuma zamantakewa irin ta bai tsammani akwai wanda zai yi ikirarin da cewa wai tazara daga haihuwa zuwa haihuwa ba ta da fa'ida ba. Ah, madalla ah, wato bincike ne ya samu muna ma'anan ma'anan shine idan aka ba da tazara ya wuce kuma shekara biyar akan lura cewa akwai wasu matsaloli da akan samu domin shi tazaran da ake so ya zama daga tsakanin shekara biyu zuwa hudu wannan shine tsaka tsaki wanda zai yake ba yara da uwa da ita kanta uwa amfani ya yaro ya samu kulawa ya samu ingantaccen lafiya kwalwarsa ta kimiyya yadda ya kamata ita kuma ma kanta uwan ta mai da kinta yadda ya kamata sai dai shi kuma wannan tsawon lokacin da akan bada in ya wuce shekara biyar kuma yana da nashi illolin ga ita kanta mahaifiya da kuma shi kan da musamman ga ita ita mahaifiya za ki ga cewa misali dan ta zo naƙuda za ta iya samun kuma wasu matsaloli wanda zai sa ita ta wahala sannan abin da za ta shi shi da ya zo a wahale wanda kuma wahala abin haihuwa in ya wahala a wajen nakuda yakan zama cewa akwai yiwuwan ya samu hatsari na kwakwalwarsa ma ta iya kafuwa wayannan duka abubuwa ne wanda ke nuna cewa shi wannan tazaran yadda ubangiji ya tsara shi ya zama da cewa abu ne da ake so a yi shi tsaka kai dai baka kankanta shi da yawa ba sannan kuma kar ya zama da ka kai shi nesa da yawa. Eto um, a nan bari in danganta shi da bangaren shari'a idan muka yi la'akari da tanade-tanade dokokin kasa da kasa kamar international law kenan a Turanci, mafi yawancin kudurorin majalisar ɗinkin duniya da na kungiyar turai a yanzu nan baya-baya da kungiyar tarayyar kasashen afirka mafi yawancin kudurorin da suka gabatar game da wannan al'amari suna kira ne ga kasashe su tabbatar da cewa sun shata bukatar tazara a daga haihuwa zuwa haihuwa a dokokin kasashen su to a shari'ance akwai wannan tanadi tanadan to sannan akwai kuma wani abu shi ma din a shari'ance ne kamar yadda shi likita ya bayani can baya akwai fahimta ta doka da cewa akwai watannin da idan har an taba ciki wannan zai kasance za a dauke shi kamar kisan kai ne aka yi ma mai rai a turance muna kiran shi infanticide to amma watannin da aka kayace akan haka din shine wata shida kamar yadda ya bayani na can baya akwai kamin wannan wata shida din Idan har akwai dalilin a zubar da ciki shari'a ba za ta bi shi a matsayin kisa ba na farko kenan idan muka dubi tanadi tanadi na yancin yan adam abin da muke cewa ma human rights a shari'ance akwai tanadi na musamman akan human rights ko da ke abu ne na kasashen turawa bai riga ya yi karfi a wannan bangaren namu na afirka ba to amma duk da haka dai a shari'ance din akwai kiraye-kiraye da ake yi da cewa mace tana da dama matsayinta na mata tana da dama tana da yancin ta ne nemi da cewa mijinta ya fahimta da cewa ta ba da tazara tsakanin haihuwa ta farko da haihuwa ta biyu tana da daman ta nemi mijinta ya bata wannan haƙƙi da dalili da tanadi da aka yi na wannan fanoni daban-daban na dokokin ƙasa ni matsayina idan muka bar wannan bayanin da na yi matsayina na magidanci yi tsammanin hurumin mace ne na ta tunkare ni ta nuna min da cewa ai ga abin da take so ta yi ba sannan tana son ta ji a ita a sa mata ko a mata allura ko kuma a sa wani abu a jikinta wanda zai hana ta ɗauka ciki fahimta ta ita ce abu ne wanda ya sha kuɗa ta aurantaka idan har ya kasance an na zauna da iyali na mun fahimci junan mu game da wannan al'amari ban yi tsammanin abu ne wanda zan ce ina adawa da shi ba. Waje idan dai um, matarka ta je asibiti ta je ta yi ba tare da izinin ka ba menene hukuncin da zaka ɗauka? Ito um, na farko dai zan ɗauke shi cikin huska ne da kuma rashin sanin mutuncin aure domin idan ana magana aure ba ana maganan bangare ɗaya ba ana maganan miji ne wanda ke shi ne shugaba sannan da mace dalilin da haka bai yiwuwa kowa ya gaban kansa. eh to a ah, profesa ya gabatar da shimfiɗa akan wannan kuma lallai kam kamar yadda ya faɗi wannan abu ne da ya shafi mataki da ma'aurata za su ɗauka tare ba wai mutum ɗaya kawai ya ɗauka ba so in dai akwai fahimta da jituwa da juna abu ne shawara ne wanda na jangi wanda mata da miji za su ɗauka ba wai na mata ne ita kaɗai ta ɗauki cewa bari ta je ta yi nazarin haihuwa ba. to masu sauraro abin da lokaci ba mu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyarmu halima abdulra'uf salamun abu da ya haɗa mana sauti ni hadiza kyari ke cewa makasance lafiya ma assalamu da Hadiza. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin yamace. mace. Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanmu da wannan lokaci kuma barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A makon da ya gabata mun fara tattaunawa akan dalilan da suke sanya wasu mata mazantawa 'ya'yan kishiya sako 'ya'yan mazansu tare da barista amina umar da barista aisha aminu kafin lokaci ya cin mana to a yau za mu ci gaba ne daga bayanan barista aisha akan tasirin ilimi akan wannan matsala a yi sauraro lafiya azabar da ake yi wa yara ta yawa hmm. wallahi akwai matar da nan mun suna ji a ta kafafa na ta kashe ai dan bata bani na yi landin kamar na koro bayani na yau wanda da kin banni na je inda ba ni kowane bangare yana da nashi rawar da yake takawa ba bangaren mace kawai ba mm. ta kanta society akwai ruwan jin da ya kamata ta yi kawai na so ne in ba a ya domin mutane ta ke yi wa magana sai mm. a ina a farko sun fuka ta mm. ya ce miki duk zan cikin da kika yi akan layi kike ba ni da ja Ina ta ce ƙari zan yi da fadadawa kafin na injin ɗauko ina magana ne bangaren mata to kuma na zo kan magana kita ko ina magana a kan cewa ita da ishe ta ba ma ballan ta na ta ba to tun da wannan sai magana ta ki ta zo sai mai kokarin imani Wata ka in ta yi sai da wani ma Allah zai ba ta lada in ta rike ɗanta ta rike ɗan wani ma za ta samu lada sai wacce aka shuka ta a kan mm. tarbiyya daga gidan da ta fito na iyayenta ba ta ga wannan kyashin da muguntar ba mm. sai ita ce za ta zo ta ci gaba da wannan za ta san cewa in na taimaka a dan wani ya karatu ɗana na taimakawa karshe Allah zai buɗa mu idan na ciyar da ɗan wani ni ma Allah zai ciyar da ɗana a inda ba na na to tun da in ba ka ga practically a gidansa ana yi ba in ba ɗan tarbiyya ba ce komin ilimin ka wata ba ba ka iya shi to ballantana kyautayi sa ake yi ko mu so ko mu ci ana koyon gada kuma ana koya idan kin taso gidanku ana sadakar abinci ana bayarwa idan ku ba sa kongo to ke ma inda kika je zaki yi wanda ku abinci mun san wannan idan kuma gidanku inda aka ba abinci mahimmanci ne kap kap kap kap ake yin shi to inda kika je ke wannan abin za ki je da ɗauki to kin ga ba za a ce ita karan kanta mace ita kadai take da laifi ba kin ga anan iyayenta da za su yi tarbiyya sun shigo mm. a cikin su mata gaba daya sannan society ma ya kamata su fiye role ɗinta kamar yadda kika faɗa na tunatarwa kuma bangaren malamai ne dole su dinga tunatarwa yanzu wannan abu da muke yi gidan nan da muke tattaunawa ko a yanzu mm. shi ma faɗakarwa ne waɗanda aka samu suka ji wani an za a samu wasu wanda za su yi amfani da shi sannan a daɗa zafura ga mutane akan wani aiki na alheri da suke yi ko wani aiki na alheri da suka manta na san kuna yin kesu ko in ce mun san cewa muna yin kesu kuma ko ba ka zuwa kotu a matsayin ka na mace ka san 'ya'yan da uwarsu ba ta gidan ubansu mm. kan titi ba da ban suke nutsuwar su ma daban ta ba za haɗa su da nutsuwar da za ki gani yanzu in kika shiga ajin yara ɗan da yake da uwa a kusa da shi nutsuwarsa daban take da ɗan da ba shi da uwa a gidan babansa ɗan da ba shi da baba a gidan babansa a firgice yake saboda babu ƙauna babu aminci sannan bai kan kyautani ba ba zan taɓa manta ba wata mun je wani taro na marayu da wa'azi sai na kirawo yara ina magana in ce ni kafin in fara musu jawabi wa'annan marayu sai na babba su alawa da na ba su alawa sai na zauna a tabarma kusa da su wani yaro da ya matso kusa da ni sai ya ce ni kafin fara bayani ignoring duk mutanen da suke tare da shi sai ya ce min ke ma kina da 'ya'ya sai na kalle shi sai na ce ini sai ce kwanta a cinye ki sai na ce kwanta sai kwanta sai na shafa kansa biyu imajin yaron nan bacci ya cinye ta a matsayin ki na uwa za ki iya tunanin abubuwa da game da wannan yaron duk da yake da cinyar uwa a kusa da shi yana kwanciya ba zai zo ki ya nemi ta wani ba amma abin ya baki tausayi ya ba tausayi ya sa ni na shiga wani yanayi ta tunanin a ashe lalle da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fara faru maraya mu shafa kan maraya to a ashe lalle ko kana da kin gaba da wannan wannan wannan bayanin naki sai yanzu ne kuma da wani bayani wanda nake son shi na mu kalle shi wani Allah saboda ni a fahimta ta wannan shi ma yana taimakawa kusan samun kamar wannan misalin da kika faɗa wanda na san ko da duniya mai kira ta fatan gabar amma ina san ko da yanayin lokaci wata ni ko mutum fakta da na gani ta wanda yake ga irin wannan su kansu magidanta saboda akwai wata manya da na coming across ina, wacce ta zo ta ce ita nan wanda su take an kashe mata aurenta na ce a kan ne mata da yawa irin dai abubuwa ne masu su yi daga ƙarshe da take ne abin labarin ta take cewa idan ba ki kashe min aure na ba zan iya ke fadawa cikin fushin Allah da kuma in jefa kaina cikin abin da zan jawo kaina wata rayuwar da ban san irin ta ba nake menene take mijin shi ya haimazu abin da nake so mu hannu da nake so na faɗa wata gaban ne da ma mu kan lokaci Ana mu shi ne gaban maza da kansu suke kwanci da wato suke taimaka wa mata wajen zuciyar ta ce kashe wajen zuciyar ta sa imanin su ya tafi tun da daman Allah ya cuta su a tunani da wasu abubuwa fiye da mu ko wancan da Allah halittu namiji bayan shi halittu na kafa shi ya fifita shi. Yanzu hmm. abin da nake so a nan shi ne ita ‘ya'ya biyu Allah ya azurta ta da shi mata dangi da iya aka dinga tafiya haihuwar mata tafiya idan ciwon ne ya auri wata tana zuwa cikin ikon Allah wannan ta haifi ɗa namiji wallahi ko da mana cewa ya ɗauki fan duniya da tunaninsa Ka wani sa ya karkata kamfaninsa ya canza ya koma sunan wannan yaro komai mm. sa da wasu abubuwa daga ƙarshe akwai sanda kake so mun barista kwana na ne idan na zo zan kwana a ɗakin musu na so shi mun yau shi da babansa zai kwana a kan kirjinsa take haka zai kore da daga ɗakinsa ƴaƴana kuwa sai tunanin anya wannan gugutu ne to kin ga anan banda maza da suke sauyi misali yanayin wadata duk da Allah ke su shi ya ce gwargwadon arzikin su amma ba ki ga muka dangan yaƙi wanda wannan zai sa mace dole ta samu kanta inda ba muna wai ba wa mace uzuri ta yi hakan ba ne amma muna so maza su duba cikin gidajen su su sa ido a kan gidajen su wallahi matan nan ta ce in na kalli nan sai in kamar in shaƙi shi in na kalli da nan sai in ji kamar in halata a cikin ƴaƴa na ba ƴaƴa ba ne da ke na yi mai kuka na yi mai kuka yadda kika san to kin ga anan maza da suka su ne kawama take hannun su maza da Allah ya ce muku su ne arrijalu kawamu da alal nisa Allah ya ce muku arrijalu da daraja to su ma suna da kimiyyar gudunmawa da suke bayarwa wajen ƙetacewar zuciyar mata da kuma mata su zama mugaye su zama azzalimai in namiji yana dubawa yawanci ana yin abin maza ba su sani ba gaskiya ne gidaje barista amina dama ina da niyya in gangaro kan wannan in ma gaba da bangaren mace ko ai ai ko ga shi ne miki shara barista aisha sai ki kora bala ba babu komai babu komai shi isa shi magana ni da ke ta fi dadin haka wato idan kika zo wannan bangare tun farko na fara magana a kasar hausa muna da wani tsari mara kyau ba za mu kuma ji tsoron fara ba wani tsari ne mara kyau a kasar hausa aure a kan maniya mutukar ba a cire aure daga babin maniji ba to duk wata matsala a domestic violence ne wa'annan matsalolin yaran ne rigimar ɗaya rigimar mace da mijinta ita kaɗai rigimar mugunta wato kina nufi ya kamata ya kamata ya kasance namiji ya wadatu tukunna kafin ya ce zai kafin ya ce zai yi aure balle ma ya ce zai kara criteria ɗin karin aure a musulunci wadata ne wanda wanda ba wani criteria sai dai malami ya san zuciya shi shi auren karin hmm. annabi sallallahu alaihi wa sallam ta yi mani ta alkumun ba'a hmm. idan ka sami kwakwa ba'a ita wannan ba'a duk malaman duniya sun yi tafsirin ta akan muhalli ciyarwa shayarwa wannan mm. wannan ba da a nan kawai ba mm. akwai maganar wani ilimi a ciki mm. akwai maganar wani sanda ciwon ya tashi kana da kudin da zaka kula da shi akwai maganar ciki da goyo ta wannan financial ability ɗinka na aure ba a kake kwabar kwabarin to amma idan ka kai feminism ne must you always be talking from the masculinism side <laughs> To ana tilas sauraro a nan za mu yi sallama da ku sai mun sake dawowa makon gobe don ci gaba da wannan tattaunawar. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa har shirin ya zo gare ku musamman ma bakin namu. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi. Ma'asalam. To yanzu kuma ga rahotonmu na musamman na wannan makon. A Najeriya dai a yanzu haka shinkafa na neman gagarar talaka a sakamakon yadda farashinta ya yi tashin gwauron zabo a ƙasar. Shinkafar dai na ɗaya daga cikin manyan abincin da 'yan Najeriya suke amfani da shi a matsayin cimakar yau da kullum. A baya dai gwamnatin Najeriya ta haramta shigo da shinkafar da ake nomawa daga ƙasashen waje a wani mataki da gwamnatin ta ce zai taimaka wajen bunƙasa noman shinkafar da ake yi a nan gida Najeriya. To sai dai tun daga lokacin da aka dakatar da shigo da shinkafar 'yar ƙasar waje a Najeriya. uh, aka rika samun tashin farashin shinkafar babu kakkautawa farashin da ke neman gagarar masu karamin karfi a Najeriya. Ga abinda wata daga cikin masu karamin karfi a Najeriya ke cewa kan wannan al'amari. Sunana Ladi Zakari daga nan Mina. Eh gaskiya to da na kan sai shinkafa harin haji amma yanzu gaskiya yadda yanayi lokaci ya canza gaskiya na kan ma dan dade ban ci shinkafa ba saboda yanayin tsadan shi. Amma farashin da nawa kike sai yanzu kuma abun nawa kaga da shinkafan gwamnati duk bai wuci mudu a ce 500 biyar shida ba yan kwanakin baya kenan kwanakin baya kenan yanzu kuma gaskiya shinkafa mudu zaka ji an ce ma har naira dubu na ƙasa kuma a ce maka 900. tara to ka gani ni rabon da ma an ci shinkafa yanzu gaskiya na kwan biyu yanzu abun ba na talaka bane gaskiya shinkafa yanzu ba na talaka bane gaskiya Malam Kabiru Abubakar ɗaya daga cikin manoma ne a Najeriya kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum a Najeriya. Ga abin da yake cewa akan wannan al'amari. Eto, kaga shi a ka'ida na abubuwan sayarwa a wanga ina maka lissafi na duniya ne gaba daya. Duk abin da yake samuwa yana da yawa to bai yiwuwa ka ji an ce yana da tsada. to duk inda zaka ji an ce abu yana da karanci dole a samu matsala to fi sabilillahi akwai wa'anda ke lura da abin da ya shafi tattalin arziki na ƙasa gaba ɗaya to fahimtar da suke yi ma abun yana da wahala ko kuma in ce fahimtar da suke yi ma abun yana da rauni tunda abin da nake so ka lura shine muna iya tunawa akwai a jihar Kebbi da aka yi maganan cewa shinkafanta na iya ci da ƙasan gabaki ɗaya to abin da zaka yi lissafi yanzu karancin da ake samu na shinkafan a kebbi ya wuce ma yadda ake gani to wa'annan jihohin da ake ganin shinkafan su na iya isan kasan gaba zai isa kasan gaba wallahi to inda za a ce kila muna nomawa nan kuma ana sake shigowa da wata dole zaka ga wannan farashin ya kare ya zamanto cewa kowa na samun yadda zai yi da sauki ya sarrafa a gidan shi amma ita gwamnati ta ce ta yi haka ne domin ah, shinkafan mu ta gida ta daraja wannan dalili kana ga yana da tasiri a daidai wannan lokaci eto eh kaga ita fahimtar gwamnati daban fahimtar manomi daban abin da nake nufi a nan shine manoman mu suna cikin talauci fiye da yadda kake tsammani saboda yanzu noma fa kallon fuska biyu ake yi manoma yanzu duniya sun rabu da noman da muke na duka kato an koma abin da tura ke ce mechanized farming wato Eh, noma na irin injinoni na sarrafa harkar noma hmm. to amma za ka zo ka cimma gwamnati gaban da za ta bayan kamar a raba tractor a zo a ya zamanto cewa an ba manoman bai zuwa wajensu hmm. abun sai ka ga in an zo za a yi rabo da tallafi da ake bayarwa duk ya kare wajen 'yan siyasa hmm. akwai manomin da za ka zo ka cimma saboda lura na abincin da zai ci da damina kafin rani ya kama ko kuma zai aurar da ɗiyan shi sai ya je yaron ci kuɗi a wajen wani to kaga irin wannan abubuwan dole zai sa ya ya sai da amfanin gonan bai ma san inda aka duk da yake dai hukumomi a matakai daban-daban na Najeriya sun ci suna ɗaukar matakan tallafawa manoma musamman na shinkafar daga cikin matakan dai har da bullo da shirin nan na anko barowa a ƙarƙashin babban bankin najeriya da ke baiwa manoman tallafin bashin noma shinkafar To amma Kabiru Abubakar ya ce a ganinsa sassauta dokar shigo da shinkafar 'yar ƙasar waje zai taimaka wajen shawo kan wannan matsala na tsadar shinkafar. e to gaskiya ni dai kamar yadda na ce ko lokacin da aka fitar da tsari na maganan cewa a a kulla boda ni a fahimtar da na yi gaskiya ba abu bane wanda zai warware matsaloli abin da ya shafi masarufi a nan kasan saboda in an shigo da shi yana da yawa a nan kasan mu kuma a yanda ake harshashen cewa wa'anda muke da su za mu iya za ta iya ɗaukan jihohin da suke noman suna iya ɗaukan nauyin shinkafan da misali ake sarrafawa a kasan ga ba haka nan ba ne saboda labarin da gwamnati take ji daban abin da yake faruwa a zahiri daban manoman ga yanzu kamar wanga shekaran suna kokawa game da maganan taki an yi lissafin kaga bara gwamnati ta ce a sai da taki dubu biyar da ɗari biyar amma ina mai tabbatar maka bana sai da aka sayi taki dubu goma sha biyar kaga taki kanshi ya ninka wajen so uku ina labarin ka fara tunanin a ce abin da ka noma akwai manomin da ina mai tabbatar maka yana kallon masaran shi ko kuma shinkafan shi ya san bata girma ba kuma lalacewa za ta yi amma bai da kuɗin A gefe guda ma gwamnatoci a matakan jihohin Najeriya sun ce suna iya su wajen tallafa wa manoban kamar yadda kwamishinan kula da ma'aikatar dabbobi da gandun daji na jihar Niger Alhaji Haruna Duhu Duku wanda ya yi magana a madadin gwamnatin jihar Niger akan wannan al'amari na tallafawa manoman shinkafan ya yi ƙarin bayani. kamfanin mu na casan shinkafa da ke bidda mun ba da shi mun ba da shi ga wani kamfani mai suna elephant group saboda shi wannan elephant group din kamfani ne da ya shahara wurin sha'anin shinkafa dama mai girma gwamna ya gaya mana cewa duk kamfanin za ba wurin nan ya kasance kamfani da ya saba aikin ba wanda za su je su abin nan ba kuma shi wannan kamfani ya yi alkawalin zai sa naira zunzurutu har miliyan 500 saboda ya gyara kamfanin ya fito da shi a kuma fara sarrafa shinkafa a wannan kamfani ana kiran shi kwaika wannan kamfani din a ainihin kasar koriya ta kudu ta gina mana shi ta bamu shi kyauta so yanzu haka muna da haɗaka da kamfanin elephant group su za su ci gaba da sarrafa shinkafa a wannan ma'aikatar da wannan zai sa a samu saukin shinkafan ne ko kuma ne ne zai ya so yarda dama ka san a jihar naija jiha ce da ta da aka sani ta yi suna wurin noman shinkafa saboda 'yan kalura duk kasan nan kusan kashi 35 zuwa 40 shinkafa da ke naija suke siya suna za suna sarrafawa eh yan kullura muna da sha'anin tsaro da ya sa wurare da wada aka sani da noman shinkafa ba sa yin noman ah, tsakani da allah ina ganin ba a taɓa ma noma shinkafa irin wadda aka saba na ba a Niger State saboda ka muna ganin da kaka ta zo a farashin shinkafa ta sauka su was. amma an samu ambaliyar ruwa wasu wurare kuma bata shinkafa akwai wani tallafi da ita gwamnatin jiha za ta ba musamman masu wayannan gonaki eh muna nan muna kammala sunayen wannan da abun ya shafa da izinin Allah kuma jiha za ta taimaka musu to ko shakka babu dai a wannan lokaci manoman shinkafar na buƙatar tallafin gaggawa a Najeriya, musamman ganin yadda ambaliyar ruwan bana ta yi awon gaba da dubban gonakin shinkafa a jihohin Kebbi da Niger, jihohin da suke ba da gagarumar gudunmuwa wajen samar da shinkafa a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina. a Najeriya. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho. Mai magana Alhaji Buba Ilela wutar ta a su State Najeriya. Salamu alaikum biyoyi. Daga nan jihar Benue. Mai magana ɗan tsoho ɗan malam bakon na malam Anas. An kudin jihar Benue. Mun ji cewa 'yan kwadago a tarayyar Najeriya za su je aiki daga ranar Litinin. To ni na yi aiki a gwamnatin jiha kuma na yi aiki a gwamnatin tarayya a Department of National Civic Registration karkashin ma'aikatan harkokin cikin gida ba mu ga wani amfani da union train da tana talakawan najeriya ba ko kuma yi wa ma'aikata ba ba mu ga amfanin su ba wannan yajin aiki yin za ku janye ku janye kawai domin kashe talaka ne wa yajin aiki kashe mutane ne wato da suke kwanci a ganin asibiti kashe harkoki ne wanda tsarin shi ya fi abin da kuke nema a gwamnatin tarayya kuma kowa ya sani yadda mai yake a duniya ba wani abu ne wanda yake a goye ba kuma kowa ya sani abubuwan da ke faruwa game da ma'aikatan lantarki ba ku iya hana su cin hanci ba ba ku iya hana su cin rashawa ba sai a sa tsani a kofan gidanka daga kawo naira dubu biyu kenan sai kuma a saukar wannan abu union ku ya kamata ku yi fada da ma'aikata masu cin hanci da rashawa ba za mu goyi bayan yajin aiki ba kuma kowa yake mulkin najeriya ba za mu taba yadda da yajin aiki ba ba wai sai buhari ne kadai ba. ra'ayoyin ku masu saurare. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a ko da yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. ku je zancen Mata ku zo ku je zancen Sabira yau ga albishiri. Mansur tana so in fahari. Goran ki mini ma fafari. farin ma A yau zan yabon mai annuri. masu saurare Da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri. Wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe uku agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim ka almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.